Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Rediyo Kumasi. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar alhamis 21 ga watan satumba ibrahim kalmasi garba ne da ali mustapha da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran muna da rahotanni da za su taɓo maganar bala'in da guguwa da kuma girgizar ƙasa suka yi a amurka da kuma mexico sannan za a ji martanin farko da gwamnati amurka ta mayar game da abin da ke faruwa ga 'yan rohingya a ƙasar myanmar ba haka za mu ga muku abin da shugaba donald trump ya ga shugabannin afirka da suka hadu a new york to kanin labaran kenan za a ji cewa sojojin najeriya sun tura kayan yaƙi ciki har da jirgin sama samfurin alfa jet zuwa kudu maso gabashin najeriya abin dama da ya kamata a yi tuntuni saboda wuri ne wanda yake yarfi yana fama da matsalolin tsaro. To yayin da yake shirin jawabi ga Majalisar Ɗinkin Duniya a yau, an yaba ma shugaban Ghana tare kuma da shawartarsa. ina fatan cewa shugaban ghana zai koyo abinda mai girma buhari ya gaya ma wanda da sannan za kuma a ji bayanin ministan tsaron najeriya kan inda aka kwana game da batun tsaro a najeriya kamar kowace ranar alhamis alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a muna fatar kowa ya gari lami lafiya daukacin dukkan mutanen tsibirin putin su miliyan uku da dubu ɗari uku ba sa da wutar lantarki ta sanadin wata mahaukaciyar guguwa da aka ce rabon a ga mai lahaninta da kuma karfinta don kamar shekaru 60 da suka wuce ita wannan guguwar da aka makala wa suna maria da ke tafi da iska mai tafiyar kilomita 185 kowace saya guda ta zubar da kusan daukacin dukkan gidajen da ke wannan tsibiri kuma ta haifar da masifar ambaliyar ruwa da ta mamaye yankin baki ɗayansa duk da cewa zuwa karfe shida na maraicin jiya karfin guguwar na ya ragu masana ilimin yanayi sun ce kada a yi mamaki idan ta sake tunzurowa a yau alhamis ko bayan barnar dukiya da ta janyo har ila guguwar ta yi sanadin mutuwar mutane a akalla guda tara a kasar mexico kuma har yanzu ma'aikatan ba da agaji na can suna ci gaba da neman mutanen da gine-gine suka afka a kansu a sanadin gagarumar girgizar kasar nan mai karfin bakwai a kan ma'aunin karfin girgizar kasa wadda ta afka wa birnin mexico city inda kuma ta hallaka mutane 225 kuma ta janyo rushewar gine-gine barkatai ministan harkokin cikin gida na ƙasar miguel orio chong ya ce sojoji da 'yan sandan ƙasar za su ci gaba da bin lungu-lungu wajen neman mutanen da gine-ginen suka danne har sai sun tabbatar da ba wanda ya rage ƙarƙashin ƙasa girgizar ƙasar dai ta fi shafar garin fibla ne mai tazarar kilomita 123 kudu maso yammacin birnin mexico city din shugaban ƙasar ta mexico enrique neto ya ba da hutun kwanaki uku don a yi juyayen ɗumbin mutanen da suka rasa rayukansu a karan farko mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi magana da kuma murya mai karfi da ake ɗauka a matsayin murya kusar gwamnatin amurka mafi babban mukami da ya taɓa fitowa fili karara yana la'antar abin da ya kira cirin jama'a na tashin hankali na 'yan jinsin rohingya da aka tilasta a barin ƙasarsu ta myanmar da kuma yan kauren ba shiri zuwa ƙasar bangladesh a sanadin fatattaka da ake musu da yake faɗar haka a jawabin da ya gabatar a wajen wani babban taron da aka yi kan ayyukan sojin kiyaye zaman lafiya a majalisar ɗinkin duniya jiya pence ce abin takaici ne yadda duniya ta zauna tana kallon abin da ya kira wannan bala'i yana faruwa a ƙasar ta myanmar wacce kuma aka santa da sunan barma mataimakin shugaban amurka ne ya ce abubuwan da aka nuna a hotuna sun tada hankalin amurka da ma duniya baki ɗayanta saboda irin rashin imanin da aka rinka nuna mutanen da abin ya shafa a cikin wata ɗaya da ya gabata dai yan jinsin rohingya dinnan kamar su dubu ɗari hudu aka tilasta yan gudun hijira daga can ƙasar tasu saboda wannan gallaza da ake musu pence ya ce tuni sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi magana da ita shugabar myanmar ɗin wasan su ci kan lamarin na 'yan rohingya da ya nemi shugabannin kafofin tsaro su bari a dinga kai agaji ga waɗanda abin ya shafa a jiya ne kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka din ta bada da cewa ita kanta gwamnatin ta amurka za ta aika da kayan agaji na kimanin dala miliyan 25 domin a bayar ga su 'yan rohingya din na masu gudun hijira To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaba donald trump na amurka ya ce ya gama yanke shawara a kan matakin da zai ɗauka dangane da ci gaba da warware yarjejeniyar nan da aka kulla a shekara ta 2015 tsakanin amurka da iran wacce ke da alaka da ƙoƙarin iran ɗin na neman kira makamin wato ƙare dangi na nukiliya sai dai trump ya ce ba zai faɗi shawarar da yanke kan maganar ba a shekarar 2015 ne dai amurka da sauran manyan ƙasashe irin su rasha china faransa jamus da birtaniya suka shata wannan yarjejeniyar da ta tanadi cewa za su janye takunkumin karya tattalin arzikin iran ɗin idan ta amince ta yi watsi da shirinta na neman ƙera makamin nukiliya haka kuma yarjejeniyar ta ce wajibi ne shugaban amurka bayan kowaɗanne kwanaki 90 ya fito ya ba da sabon tabbacin cewa iran na aiki da yarjejeniyar wa'adi na gaba na ba da wannan tabbacin shine ranar 15 ga watan oktoba mai zuwa wanda shine shugaba trump ya ce yanzu yana wato ya gama yanke shawara akan abin da zai yi game da yarjejeniyar amma kuma ya iya faɗi ko wani mataki ne zai ɗauka To, can wani gefen kuma shugaba Trump din ya ga shugabannin kasashen Afirka da ke halartar babban taron da ake yanzu haka a New York na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa zai tura jakadiyar Amurka da ke majalisa ɗin wato Nikki Haley zuwa kasashen Sudan ta kudu da kuma Congo Kinshasa domin ta je ta gano wainar da ake towa a wayannan kasashen. a lokacin wata liyafar cin abincin ranar da ya shirya wa shugabannin afirka din jiya a can new york shugaban na amurka ya magana game da tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da addabar mutanen kasashen sudan ta kudu da congo inda ya ce miliyoyin mutane na zaune cikin halin ɗarɗar to sai dai kuma a jawabin nashi shugaban amurka ya lura da cewa afirka fa tana da kasashe shida a cikin ta yanzu haka wanda suna cikin jerin gwanon kasashen duniya guda goma wanda tattalin arzikinsu ya fi bunƙasa fiye da duk sauran kasashen duniyar nan tamu wanda yasa ta rame ce nahiyar afirka tana zaman kamar wata amarya da dukkan kasashen duniya za su so su kula dangantaka kasuwanci da ita to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a kudu maso gabashin Najeriya inda sojojin Najeriya suka tura makaman yaƙi da wani jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet Lami Abakar gare ka. kayayyakin aikin dai sun hada da wani jirgi kirar alpha jet rundunar ta ci gaba da cewar wuraren da aikin zai shafa sun hada da yankin kudu maso gabashin najeriya da ma wani bangare na yankin niger delta kuma akwai bukatar sojoji na kasa da kasa yasa sojojin saman suka shiga wannan aiki gadan-gadan zuwa yanzu dai masu kare hakkin bil'adama tuni suka fara sharfi kan wannan lamarin. Mana kuma Bala Mukhtar Muhammad rajin kare hakkin bil'adama a South South East. Eh to alhamdulillah muna ganin abin dama da ya kamata a gidan tuntuni saboda wuri ne wanda yake ya daɗe yana fama da matsalolin tsaro tun kama ga kidnapping fashi da makami hospital da sauransu ya kamata a ce dama akwai tsaro sosai a yankin. To kaga wannan abu na maganar yan biyafra nan sai ya kara tun zira ta kenan. Ga in ba an tsaro tsaro ba a yankin ba abin da za a ce an samu zaman lafiya kuma an tsare rayukan dukiyar jama'a. Su ma 'yan yankin Niger Delta da mazauna yankin sun bayyana ra'ayi yanzu. My name is Barivule Akpo, sending a jet to monitor the activities of what they call. Yana cewa ne sunana Bari Bulu Akpo a ra'ayi na kawo jirgin yaƙi da sojojin saman Najeriya suka yi a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin Najeriya ba zai kawar da matsalar tsaro ba a yankunan guda biyu sai dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake wani salo. Eh, sunana Yakubu Aliyu da Yunan Chama na Lewanta Capital Market in Charge of Revenue na kasuwan gaba ɗaya. Ah, wannan mataki da Najeriya ta ɗauka ya yi daidai ya nuna suna shirye su tare mutuncin Najeriya saboda haka a zauna lafiya a duk kuma doka abin da kaga zai kawo maka matsala karka yi A gefe ɗaya kuma rundunar sojan Najeriya ta musanta cewa ta ayyana wata ƙungiya a matsayin ta 'yan ta'adda idan ba manta ba a baya-bayan nan ne dai aka ruwaito daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya Major General John ya bayyana cewa ƙungiyar ta 'yan IPOP ta 'yan ta'adda ce amma dai a yanzu rundunar ta ayyana kungiyar ta ipop a matsayin kungiya mai barazana ga harkar tsaro lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakon nigeria na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi. Ta Allah shi kyauta a kuma gaida Lamido. To a yayin da sojojin Najeriya ke tura kayan yaƙi zuwa kudu maso gabashin ƙasar a nan Amurka. abokin aikin sarfilu hashin gumal da ke wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya tuntuɓi ministan tsaron najeriya janar mansur dan ali murabus wanda ke cikin tawagar shugaba buhari a babban taron na majalisar ɗinkin duniya inda sarfilu ya fara da tambayarsa yadda duniya ke ɗaukar ƙalubalen tsaro a najeriya da kuma jawabin da shugaba buhari ya yi sai ministan ya ce alhamdulillah kamar dai da rahotanni suke nunawa a nan ko shi sakataren eh, united nations ya yawa ba shi shugabanmu na cewa dattijo ne kuma ya nuna cewa shi shugaba ne na afirka gaba ɗaya ba na nigeria ba akan kakalaman da ya yi na game da north korea da kuma sauran ƙasashen duniya cikin jawabin nasa da ya yi maganar ya gode wa majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashe kan taimakon da suke baku a fannin tsaro to wani taimako ne suke baku halin eh, to ai ka san taimako shi kal iri-iri ne ba tare da daɗewa ba ta majalisar tsaro ta duniya gaba ɗaya united nations security council sun zagaya ƙasashen nan guda hudu na niger chadi da kamaru da nigeria na lake chad suka zo suka ga abubuwan da ke faruwa da kuma matsalolin da 'yan eh, gudun hijira da kuma sauran abubuwan da suke damun jama'ar wannan yanki akwai magana cewar ƙasar jordan ta taimaka najeriya da motocin silke wajen 200 akwai kuma wani taimakon na jirage ne ina tunan suka faɗa yake zuwa ya magana take gaskiya ne haka ne gaskiya ne kamar nan da wata shida da suka wuce shugaban ƙasar jordan ya yi ma albishir ƙasarmu cewa zai ba mu makamai waɗanda su suke da su da suna da shi wanda ya musu yawa ba masu amfani da shi ba sa amfani da shi kasan sun famon yaƙi da lokacin irin isra'ila da sauransu ba nan ɗaya ba ma ya yi alkawarin kuma har da jiragen sama ma zai taimako mana da su allah ya ba shi ikon ya cika nasu alkawarin so mun gode masa saudi arabia ma sun yi alkawari akwai kuma wasu wurare irin su din da suka yi alkawura waɗanda muke fatan ba da daɗewa ba za su cika wannan alkawarin To a gaida Sarfilo da wannan rahoton. To a yayin da shi kuma shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Addo ke shirin gabatar da jawabinsa ga Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ɗin nan. Abokin aikinmu Baba kuma Makeri ya tuntuɓi wani ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune a birnin New York inda yake wato inda ake taron inda ya soma da tambayarsa hoɓɓasar shugaban a taron sai ya ce. shugaban mu gaskiya ne farkon ci shugabancin shi nana ado ku a kufa ado amma ya yi rawa a gani na siyasa a cikin mu sosai na farko kaga yau ya sadu da shugaban kasan amurka a donald trump sun tattauna yadda za a kawo ma afirka musamman ma gana waɗansu taimaka sa'annan jiya ya kuma te columbia university sai aka zabi ghana domin yadda Ghana suka kimantu cikin demokratiya. To na san kuma ya haɗu da takwarorinsa kamar na Najeriya da wasu kuma. Shin kana ganin haɗuwan shi da ƙasashen zai iya kawo masa ci gaba? A kwarai kuwa wato zumuntakan da ke tsakanin Ghana da Najeriya ba yau aka soma shi ba. Bar ma in bari ka sani kafin ya baro Afirka sati dai kenan da shi Ado ya ce ya kai mai ziyara da komo daga London. Bayan haka suka tattauna kan batun mai da gas. To yanzu ne kuma shugaban na Ghana zai yi jawabinsa a babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. To kana ganin menene abin da kake tunanin shugaban zai faɗa ko kai me kake so ka ji an ce shugaban Ghana ya faɗa a wannan taron da za a yi? Na farko dai ina zaton cewa zai tallasatar da yanda Ghana suka himmantu cikin demokrasi kuma su majalisar dukkan duniya abinda suke neman Afirka su yi kenan. Mun samu wurin shekara ashirin ba wani hayaniyan da ya tashi kan demokratiya. Sannan kuma ina zato ya fadi ma mutanen UN cewa yanda suke tafiyatar da lamuransu na batun Afirka na. ba haka ake yin ta ba. Akwai wani sa'i kaga taimakon da muke nema ba a bamu amma amma idan ya faru wa'yan wuri ga ana ce musu wannan taimaka na saurari abin da shugaban kasa na Najeriya President Buhari ya gaya ma wani da na ji daɗi sosai to ina fatan cewa shugaban Ghana zai kwaikwayo abin da mai girma Buhari ya gaya ma wani da sannan ya so mu san yadda Afirka zai tafiyar da lamuran shi daidai. To, wanda Baba ya kuma hira da shi shine mai sharhi kan al'amarin yau da kullun mazaunin birnin New York Mu'azu Muftawu, ɗan asalin ƙasar Ghana. To, jama'a ga wannan su General Tukur Buratai ya tabo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida. don marawa kokarin sojin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu saratan 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su dubu uku a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama. To jama'a sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken wannan rahoton yanzu kan bar mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bikin sallamar 'yan matan sakandaren Chibok 106 da shida, da kungiyar Boko Haram ta saki bayan garkuwa da su na tsawon shekaru uku. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta ajiye 'yan matan ne a wata cibiya da ke birnin tarayya Abuja domin kula da lafiyar su da kuma taimakon su su iya fuskantar rayuwar yau da kullum. kafin gudanar da wannan bikin wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka ƙarƙashin jagorancin federica wilson suka kai ziyarar gani da ido a najeriya bayan dawowarsu kuma na yi hira da 'yan majalisar wadda ta fara da bayyana mani makasudin zuwan ta najeriya the this last visit to was to actually see all of the young girls who were held in captivity by boko haram for three years. da wannan ziyarar ta baya-bayan nan da na kai Najeriya ita ce don in gane wa ido na ainihin dukan 'yan matan da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a tsawon shekaru. Abin al'ajibi ne kuma ina so in shiga sahun waɗanda suka ga wannan abin al'ajibi. Saboda haka tun da aka saki rukunin ƙarshe na 'yan matan su 82 na yi ƙoƙari in tafi Najeriya daga ƙarshe na samu damar tafiya. Na hakikanta cewa ba ganin 'yan matan kaɗai kika yi bakin kuma tattauna da su. menene suka gaya miki wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu well what they did mostly was entertain us they played the drums they sang we danced with them abin da suka yi galibi shine taya mu holewa sun yi ta uh, kada ganga mun yi rawa tare da su ba mu yi kokarin yin katsalanda a rayuwarsu ba domin mun samu bayani a uh, rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu saboda haka a maimakon fama musu gyambo mun yi wake-wake tare da su na yi jawabi na kuma gaya musu yadda kowace ranar laraba 'yan majalisa suke sa jajayen tufafi mu rike kwalaye mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar twitter Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a domin kaina. da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda za mu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun kungiyar saboda haka ba mu yi dogon zance ba sai dai rungumar juna da nuna wa juna ƙauna ina kuma da hotuna da muka ɗauka waɗanda 'yan majalisa suke ɗauka muna sawa a shafin twitter ɗaruruwan hotuna na tafi da suna nuna musu Ni da sauran 'yan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun uh, rai. A lokacin da muke raba hotunan sai ɗaya daga cikin malaman su ta ce, kada ku raba hotunan ku rage waɗansu sai na tambaye ta dalilin. Ta ce domin akwai waɗansu da suke kwance a uh, asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene ya sa suke kwance a asibiti? Sai ta ce waɗansu an harbe su ne da bindiga. waɗansu sarar ne waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin 'yan matan da suka dawo da ciki gaskiya ne there were four who had babies already delivered it is my understanding from the first group that was released I think it was 21 of them. Akwai guda hudu daga cikinsu da suke da jarirai sun riga sun haihu. Na ji cewa bisa ga bayanan rukunin farko, 'yan mata 21 da suka fara dawowa, waɗansu daga cikin 'yan matan sun mutu a wajen haihuwa, amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakinsu. Akwai kuma labarin da ke cewa 'yan matan ba su samun hulɗa da danginsu, yaya suke ji game da wannan? I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed. and they have access to them. In fact, ina jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce suna hulɗa da danginsu a gaskiya ma suna kan shirin mika su ga iyayensu amma sun so su taimake su su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga uh, iyayensu bisa ga abin da gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sace shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi idan aka sake ki hankalinki zai fita daga jikinki tunaninki <laughs> zai birkice sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu ina jin da sun raba su nan da nan da dawowar su gida da sun jefa su cikin wani yanayi na dimuwa da ta da hankali ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuka because these girls had been so mm-hmm. long to separate them would have traumatized them, in my estimation. Waɗansu suna kushewa shawarar da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja, suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayensu tamkar suna kurkuku ne. I don't uh, necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together. Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayensu suke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta tauye rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayensu za su kai 'ya'yan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin 'ya'yansu. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga 'ya'yansu ba. sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba kasancewa ba tare da iyayensu kaɗai za su yi rayuwa ba za su yi cuɗanya da kowa manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan bisa ga abin da kika ji kika kuma gani kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su so Ina uh, tsammanin haka suna makaranta sun yi magana akan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi uh, su amma gwamnati tana biya domin su sami ilimi. Ban ga alamar wata daga cikinsu tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma uh, bakin ciki ba. Zan baki misali da 'yan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai. Sun zo ofishinmu zan tafi da su wani zaman shagatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke zaune sane da su cewa suna buƙatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a ba su izinin shiga fadar White House. Sunayensu suna jerin um, waɗanda za su shiga fadar, amma suna bukatar shaidar tantance su. da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waiga na tambayi kowa ko tana da uh, takardar tantancewarta sai ɗaya daga cikinsu ta ce wayo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta uh, baki rike takardar tantancewar taki ba to babu yadda zan yi shigar da ke fadar White House saboda haka na tambayi sauran 'yan matan muna bukatar tsaye da shawara yanzu haka na ce ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni ita kuma ta koma ta jira mu a ofis. ko kuma dukanmu mu fasa tafiya ba tare da wata tantama ba oh dukansu da murya ɗaya suka ce dukanmu za mu fasa tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jejin daga hannun waɗannan 'yan ta'addan ba ku san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai ka tsankura ba su a ah, wannan ba shawarar kwarai ba ce You can imagine how they had to depend on each other for three years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology. Tun da aka sace 'yan matan nan kika kudurta za ki ci gaba da gwagwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya za ki bayyana nasarar wannan fafatuka taki. I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight, we're going to keep it in the news, and we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found. Mun aika da duniya cewa za mu yi yaƙi, za mu ci gaba da labarai a kai, kuma za mu ci gaba da magana da tada tsimin jama'a yaran nan sai ya dawo gida. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place much brighter than tomorrow. try, you'll find there's no need to cry. This place, feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shirin mu na gaba ku ji abin da 'yar majalisa federica wilson ta ce ya sa ta lashe takobin ci gaba da faɗakarwa domin najeriya da kuma mata da hare-haren ƙungiyar boko haram yake shafa kafin na a madadin baƙuwar tamu da zainab babaji da karina choldi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma solomon abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa da kuma fatar ganin lokacin da za a sa da sauran 'yan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da danginsu lafiya da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida Inar Amal da tawagar ta yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto ya dawo da labarin duniya amma fa a takaice. Ibrahim yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake can majalisar ɗinkin duniya yana cuɗanya da sauran shugabannin ƙasashen duniya ɗin a nan birnin Washington DC kuma babban jigon binciken rawar da ake zargin Rasha ta taka a zaben Amurka na bara Robert Mueller ya nemi fadar White House shugaban Amurka ɗin ta bashi dukkan takardu da sakonnin email da ke nuna matakai da kuma hukunce-hukuncen da shi shugaba donald trump din ya taba dauka tun daga ranar da ya hau kan karaga na shugabancin amurka din nan musamman shi mula din wanda ke jagoranci wannan gagarumin bincike yana neman bayanai ne da ke da alaka da korar da trump ya yi wa tsohon shugaba na hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey da kuma tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro michael flynn a cewar jaridar new york times ta jiya laraba jarida ta ce bayanan da ake nema har ila yau sun shafi fannoni kamar goma sha uku wanda suka hada da wata ganawa da shi trump din ya taba yi da ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov inda shi trump din yake fankaman cewa ai shi koran da yawa komi ta sa ji kamar an dauke mishi wani nauyi da ke kan shi To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin a wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya taya ni da wanda haɗa mana sautin Salaman Abu da mu na wannan lokacin wato Jimmy Cook ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.